baki ɗaya rayuwar mu a halin yanzu ta kare a birni sai dai kawai idan za a yi wani biki ne muke dawowa shi yanzu har mun saba eh kwarai kuwa bayan tsawon lokaci za mu je mu ci abinci tare da yan mu da abokanmu a kowane lokaci a rayuwar mu mukan shawuwa da daddare to amma shawuwa da za mu ci yan kwanaki hudun nan ta fi ta baki ɗan shekarar da muka bata muna yi kwarai eh. <laughs> kuwa haka ne Kai menene haka kuma kwa zauna a sama? Shikenan ku samu ku sakoto. Ka duba ka ga wasu suka zauna a sama. Eh ni kai na abin laban mamaki. Kai shin menene yasa da waɗannan shekarun naka kuma zaka zauna a can sama tsaleleku? Mamu wajen zama ne a cikin motar ranwa shine yasa. Shikenan to sai mun ƙara haɗuwa. Ah, maza mu je baba. Hmm. சொந்தமே ஆயிரம் பாசமே ಗಳಿಗಾರ rebtu kuttinagi ujumurura yesti <laughs> kai sai shagiri kai da baka da sauran amfanin gona menene abin da ya to menene abin da ya shafe ka da zuwa na na kawo mai gida ziyara ne kaji ah. menene haka yalla bai shi ne mai maka aikata aikata mutu amma ya kuma naga kana goge kike da kanka hmm, hmm. gabaki ɗan gadar rayuwata ta canza ne daga lokacin da na samu wannan keken. Mai gido. Ha, ga na zuwa. Hmm. Ha, la la la la la la. Shan menene tarihin wannan keken? ina son sani? To dan wani kasance wannan keken? Yi ne nasarar rayuwarsa. Alawa, a zo a sai alawa kandi. Alawa, a zo a sai alawa kandi. Alawa. gashi a bani guda biyu. Na kuma guda ɗaya za a bani. Yi kenan to ga rike. Aha. Hmm. Ta yamma mai sai da alawan yara zai samu irin wannan gidan? Hmm. Alawan kandi. Me alawa? Gashi, ni ma a ban. Mm. tun da nake ban taba shan alawa mai daɗin wannan a rayuwata ba. Daga ciki ke? Ni ma kaina ban taba ganin haɗaɗɗiyar mace irin ki ba rayuwata. <laughs> Da hmm, da gaske. Shin nawa ne? Marmayin ki ya dayan. Kai ka daina mun wannan wasan. Wannan alawar da yake sayarwa ita ce sanadiyar soyayya da ƴar uwata. Zuwa dan wani lokaci aka ɗaura musu aure. Ya samu nasara amma kuma ƴar uwata ta samu rashin nasara. bayan an ɗaura auren da ɗan wani lokaci kaɗan Mista nan taradu sai kasance ya sheƙa ko yana kuka amma fuskar sarki na farin ciki yake. Ya je da sauri baka baka ya buɗe lokar ajiya. dukkan kadarorin ta tafi sarki sa babu su yalla bai ka ta dokar mana da filayen ka gaba daya in ga yake ka amma ka ba mu rayuwa yalla bai anan ne ya san cewa anan talatu ya mallaka wa mutanen ƙauyen nan filayensa domin wannan abin arzikin da ya musu hakan ya sa suka mai da sunan ƙauyen anan talatu daga nan ne rasa gaba da kadarorin amma kuma yana da muradin gabaci ɗan filayen wannan ƙauye su kasance nasa wannan muradin hallawi ne a cikin zuciyarsa kalle ka ga baba sirkin anan talatu ne ya yake zaune anan Kai, sirikin anan daraju, shin yaya kake? Cewa da yi mutane da suke sirikin anan daraju, hakan ya sa ransa na matuƙar ɓaci, saboda kwata bai ga amfanin hakan ɗin ba. Sai ya fara sabon salon. Ah, sabon salon kuma? Ya kasance yana ba mutanen wannan ƙauyen bayin kuɗaɗe, daga baya kuma idan a suka kasa biya, sai ya karɓi takardun filin su ya aje a wajensa, so yake idan ya ƙwace na kowa, sai ya sanya wa ƙauyen sunansa, wato ya kammala kun. Daga wannan lokacin ya cika dukkanin wani muradinsa. Tabbas yanzu kan nema na fahimci wani abu. na gano dalilin da ya sa kwan dan mari barka da sarkin anan darajo bare dole malaka. ga wannan ka rike a wajenka baba nan ba da jimawa ba zan yi kokarin hada sauran dan uwa na sanya maka tattasai a cikin jakakka ne ke ina ba wannan jakar ba kalle baki ga ah, Sha sha sha ba ki gani ne. Dukan ma bai ta haka ba. Mm? kai ne ya kamata a sabarbada. Ga baki dan waɗannan bana bukata. Ah? Wannan ɗanɗanansa yana da matuƙar daɗi. Mai gida? Ah. Ka yi musu magana a dangane da auren buji kuwa? A halin yanzu yana ƙoƙarin biyan bashin da na karɓa. Idan har na gaya batun auren nan, abubuwan za su tare su mar yawa. Ka Shikenan to. Kada ki ce za ki sanar da shi. Magi kada kika samu ko? Ni zan tafi mama. Shikenan. Sai na dawo. Sai an jima. haka za ku yi tafiya ga hanya jika. Ban ma san me zan ce ba. Ka ziyarce mu sai ka ce wani baƙo. Gashi yanzu har za ka koma birni yaro na. Kada ka damu baba zuwa wani lokaci rayuwa za ta daidai. Ƙwarya ka ne kan yaro na sosai. Yan eh, shanta, ke ma tare za ku tafi ne? Ya ce ba zai bani na zauna a garin nan ba sai dai mu tafi tare. Oh, hakan yayi kyau. <laughs> Ah, kayan yaro na kwarai da gaske kaya abu mai kyau ka kai a jinjina ma. Hakan nan ai nauyi ne a kai na kawo. Kai me za ka birni? Me nan da kake gani? Ina kula da wani tafkekin gini ne. Akalla ma'aikatan da suke karkashi na san kai ashirin zuwa talatin. Don kaya rana ne, kuma na samun yan ne. Ah, barka da yan labai. Barka. Na je gidanka. Hmm. Amma sai aka ce man ka fice Allah bai. Waɗannan kuɗin ruwan bashi na ne. Kai, me dalilin da yasa zaka takura wa kanka ka fara biya na kuɗin ruwan? Kaga jika. Yalla bai ka karɓa mana. Idan ka hada gaba da ka kawo mun. Ka je kawai ka je. Ah, shi kenan na gode hmm. labai. <laughs> Na ga san koma gaba da ba mutumina. Ah, mota. Yo, mota motar mota karso. Mota karso. Na tabbatar da cewa ba za mu ɗauki wani dogon lokaci ba. Da mun je kawai sai mu hau jirgin ƙasa. Eh, ni suna ban kwana da junansu. Ga yi sun da kuma za su koma. amran wa baka shigo min da jakar ba dole ne su tafi inda har suna buƙatar filayen filayensu sai dai kuma ba su san cewar hakan din ba zai yiwu ba guda hmm? ka da mota raka ta da ita guda ka da ita mana kai guda ka ta guda ka ta guda ka ta yawa ku je maza ku je ku je sun ah, dakata na gode kawu shikenan baba ni zan tafi to yaro na ka kula sosai kaji sai na dawo baba madam. Fatan dai ka ɗauki ko ina ko? Eh, na ɗauka madam. Shi yayi kyau. Zaki gani. Kalli ki Kai kin yi matuƙar kyautata. me yasa da sanyin safiya take ɗaukan hoto yanzu tsohon kwanaki kenan ba mu haɗu da kaktik ba na san cewa yayi kewata ina so na bashi hotunan a matsayin bazata. Ah, kada ji, ka yi kokari ka tura mu a wayarta. madam. Shin wai menene yasa kika wani zo kike takura wa kanki ne? Hmm? Tun kuna makaranta fa kika kasance kina sa amma har yanzu ba nasara. Kin gama so su cewa a kansa. Amma shi kowane lokaci ko kallon ki ma baya tsayawa yayi. kware kuwa. Ki faɗa mana, shin ko da sau ɗaya ya taɓa tsayawa ya yi miki murmushi ne? A'a. Oh, To wai ku baki ɗayan ku bincike matsalar ku dangane da hakan. A gabaki ɗayan shekaran da kika bata kina ta bibiyar sa? Ko da kofi ma kun taba sha tare? Kai, kuna ji su samari da kuke gani? Akwai waɗanda daga cikinsu a kowane lokaci ko da suna son yarinya? Ba sa bayyana mata da wuri, ba kowa ke ganewa ba. To amma nan ba da jimawa ba, na san kuma za ku fahimta. Wataƙila yana matuƙar ƙaunata kawai dai baya bayyana min ne a bayyane. Shi ne kawai tsarin. Don haka ku ɗan jira bari ku gani. Ni da ɗauko wayata na buɗe ta na tura masa waɗannan hotuna za ku gani. Kayi wayo shikenan kuma na dawo za ta ci gaba da takura min. Wace ce ta tura ko? Mm. Dan wani bai na ganin mafitarka wannan lamarin shine kawai ka amince mata da soyayyata. Kai dalla ka jin baki mu je. A halin yanzu halittun cikin teku sun kasance suna ta mutuwa sannan kuma wannan ruwa yana ta gurɓata. za mu iya samu asalin yadda wannan datti yake wajen bincike da tauraron dan adam Wannan shine sabon aikinmu da ya kasance a halin yanzu wanda za mu gudanar da shi. Don haka ina jira. Wannan wata jama'a ce da muke bukata ta sama da wasu shekaru ba. Za mu yi haɗin gwiwa. Aƙalla tare da kamfanin ruwa sama da guda ɗari biyar. Na san ba isasshen lokaci. To amma in dai har kuka sanya ku gaba ɗaya. A Kartik. Yalla bai. ina so ka kasance kai ne wanda zaka ɗora gamar wannan aikin. An gama labai. Ina muku fatan nasara. <laughs> ba wajen cin abinci da lantar mu ta siyar shi kuwa. To me kuke so idan ba mu zo wajen cin abinci ba kenan? Kai abokai daga gobe ku sani ba ma da lokacin kanmu. Wannan aikin fa da aka bamu maganar gaskiya zai matukar shiga cikin rayuwar mu. Kai ko ma dai menene haka zamu dage mu aiwatar da shi. Hmm, shikenan to ni zan fice. Hmm. kawai dai mun riga da mun kammala aikinmu yanzu kuma gargataccen aiki ya bayyana. Gargataccen aiki. Barka. Gambo ita ce. Shikenan kuma za ta zo ta takura mun A ah, ke, me kuma abin da ya kawo ki nan? Mm, na tura maka hotuna nan amma kuma baka dawo min da amsa ba. To amma duk da hakan san ban wani damu ba. Kada kai ma ka sa damuwa. Tintin ba na gaya ma iya mafitar ka kawai shi da kai da soyayyarta. Eh, kwarai kuwa wannan magana da ka faɗa haka take. Kaga, za mu sha kofi? kofi. Mm, kai, za ku sha kofi da ita ne ni kuma na yi ƙoƙarin canza rukunina? na? Ina, wallahi ba zai ba, zuwa ka zan yi, sam sam ba za mu zauna ba. Shan kofi da kritik sam ba abu ne mai sauƙi ba. Wannan ba baƙi ne za ta faɗa wa haka? Ke? Kai, kai ne a nan? Mene? Yau kika fara gari na ne? Am kawai dai na ganka ka zo kana siyan kayan ganye ne shi yasa. Ba kyau siya ne? Oho, kenan kai da kanka kake dafa abinci? Shi ne da ke gari ya iya abinci mai ɗan karen daɗi. Aha. Mm. Cetra, kin yi matuƙar sa'a. Me yasa? Duk ganye da mijinta ya yi abinci, to ai ta yi matuƙar sa'a. Oh. Mm. Me yasa ba za ki aure ta sai ba tun da haka ne? me yasa kuma yake faɗa mu wannan magana? So da yake ya ɓata mu raina ga alama. Kaga ka ɗauki karas kartik yana matuƙar gyara ganin ido wataƙila hakan ma ya taimaka ma wajen ganin kyawu da. Idan har na ci wannan abin ƙara ganin shashan cikin zan yi ba wai kyau ba. Dan ma za mu iya ɗaukan wannan? Eh ƙwarai kuwa ƙwarai kuwa yana da kyau sosai ta ɓangaren ci. Wataƙila idan ka ci wannan ɗin ka iya jin bugun zuciyata. Ni bana da wata matsala da take damuna. Ke ta kike buƙatar wannan domin kin fara zaucewa. Magana mai kyau. Abin da mama ta take faɗa min kenan tun kan ya zo. Ni ma kaina na gaya miki, haka baba na gaya min kwanaki na gida. Oyo. Ni da babalwa ta na da bane. Shi na manta. Kofi. Ah, kanti kofi. Kofi, kofi, kofi, na roƙi ka. Na roƙi ka. Kai taimaka. Ka zo mu sha kofi ka taimaka. Kina ji? Zuwa ɗan wani lokacin za mu ce yarinyar mu ta zo gida. gobe mm, mai gida yanzu tunanin ki sai gashi kuma kin zo ya ki ke kadai ina suka kin namu ki menene haka ya kin yi wani shiru kun yi alkawarin bashi babban abu a matsayin sadaki to amma ba ku bashi ba yanzu abin da ya bukata ne idan har na tashi dawowa na taho da takardun gonar mu da yaron da zan haifa Me abin da zamu mai gida? Zan tsaya na yi tunani akan hakan din. Na tambayi ragu ya bani wasu yin kudade. Amma dai bara mu tara muga zai faru. kai wuta tana ce gwamnatin maza mu ce mu ce mu je mu je da sauri mu je mu kashe me haka ya haka ya ka ta faru wannan wani irin abu ne aka aikata a kan na sai da su a ce na ƙona su gaba ɗaya mene yanzu kwanan ka biyu kenan baka ci komai ba ka yi kokari ka ci abinci gaba daya ta kowane bangare rayuwa ta bi ta juya mana baya nan so na bi duniyan nan amma tsoro na shine halin da zaki shiga ka da faɗin irin wannan abin na tabbata wata rana mafita za ta zo. Mm. Na ji gaba ɗayan dukkanin zantukanka. Ka gona amfanin gonarka saboda ba su kyau ba. Me yasa za ka hakan ɗin ba amfanin ka cutar da kanka. Karɓi nan. Ka karɓi mana. Mm, na ga alama ka damu sosai. Eh, kawai ka sai da mu mana. amfanin gonar ɗalibi ne kawai suka ƙone. Warai ku sarki, domin me zai sama wai ka siya ne eh? Da akwai dalili mana. Saboda ba zan so ganin sa a wannan halin ba. Dole na ne na tsaya na taimaka mara. Domin shi ɗin mutumin kirki ne a wajena. Wannan da takardun gona ta ne, ka riƙe su a wajenka. Ina matuƙar girmama ka ɗan uwa. idan ba damuwa ina ganin kawai ka ba wannan. Ike na gashi. muna matuƙar godiya ya labai ka yi mana makamancin abin da sirikin ka yi mana shi din abin alfahari ne a gare mu muna matuƙar godiya kai mu je kwata-kwata ban san me har izuwa wannan lokacin ba sun kasa mantawa da wannan sirkin na kaga mi komin ka ce wa yan marwai zo bincika mana takardun so ke gaba ɗaya su koma sunana hakan yi Gabaki ɗaya ban san menene yake faruwa ba. Tsawon shekaru kenan ina ta bibiyarsa. Me yasa wai baya sona? Mhm. Ke kyakkyawa ce sosai. To amma shin ce matsalar ki ne wai eh? Ki tsaya ki dukun tunani za ki fahimci hakan ke da kanki. Shin ce asalin matsalar? Ki ba magiya. Ba zan ki tsayawa? Ki yi dogon tunani ba? Uh-uh. Me yake faruwa? ga baki ɗan kuna kun zo kun tara waje ɗaya. Me faru? Rafi ne shiga cikin matsala. Ya sanya satifiket ɗin boki ne, ka san cewa kuma za a samu matsala wajen yalla bai. Yana ina ne yanzu? Yana sama. Wannan lamarin abu ne mai matuƙar rikitarwa. Irin waɗannan abubuwan su ne za su kawo durƙushewar wannan kamfanin namu. Kwarai da gaske labai ka faɗi gaskiya. Dukkanin bayanansa ka baki ɗansu daidai ne. To amma ta yasa certificate ɗinsa ya zama na jabu? To ta yasa za na sani? Domin ba shi da labai. Ka riga da ka san irin wannan aikin namu yana da haɗari. Wasu sukan iya yi wa mutum kutse a bayanansa domin kawai su ga sun ruguza shi. Shi ɗin ya kasance mutum ne mai matuƙar kula, mai tsayawa ya aiki tukuru. Na roƙe kai labai, ka yi ƙoƙarin ba shi dama. Kana dai so ka nuna mun baya da laifi kenan. Haka nake tunani kwarai da gaskiyar labai. A wannan aikin da aka ba mu jarabawarsa, ya yi matuƙar aiki tukuru Yalla ba idan har ba za ka damu ba zan so na gaya ma wani abu guda ɗaya. Idan dai har ka yadda da wannan fefa guda ɗaya to na tabbata. Tabbas za ka kasance ka ceci rayuwar ahali da dama. Ka tsaya ka yi tunani yalla bai. Sai an jima yalla bai. Kai, a rabi gabaki da ni ban ma san menene abin da zan ce maka ba duk da cewar na kammala karatun digiri dina amma sai gashi har yanzu matsaloli suna faruwa da ni kowa irin wannan matsala za ta iya faruwa da shi ko da ma a ta bangare na ne ka gyara mun gobe na na gode ma aboki kai washin dumi hakan rabi Kai, ka kwantar da hankalinka. A kowane lokaci babban abin da abota take bukata shine taimakon juna. Kaka, ka da wannan abin da kake. <laughs> Umm, Shikenan, maza mu kun ji? Ke ina da aikin gaggawa ki matsa. Shi ma wannan din abu ne na gaggawa. Shi menene? Aure nake so. Aure kuma? Hmm? Shin menene abin da zan yi domin ka kware min? Bara na dan tambaye ki wani abu. Ah. Faɗa min shin menene abin da zan miki domin ki rabu da ni? Ta kowane hali ko a raye ko a mace na rantsi maka ba zan rabu da kai ba. Duk inda ma ka yi zuciyata da gangar jikina sai ta bibiye ka ba zan taɓa barin ka ba. Ka baki ɗaya rayuwar namiji a kowane lokaci cike take da matsaloli. Bayan ka kammala makaranta, sannan sai kai ƙoƙarin neman aiki, daga nan sai kuma matsalar aure. Wannan ita ce maganin matsalar dukkaninsu. Barka ka ce. Wace wana? Mamata. To me ka uku? Batu kan aure. Lamarin aure kuma. Kin ga anti, me yasa kika da shashancin wannan yarinyar kika biyo ta? Me ce ce matsalar yaro na? Ah, mun ce da. Kai, wannan lamari ne na Ali, mu tashi mu ba su waje kuɗi. Me yasa? A wannan ƙurarren lokacin, za ki ɗauko marki daga gida menene ke faruwa yarinya ta ta kasance tana matuƙar son ka shin ce matsalar ta ka faɗa mata me matsala ta san babu wata matsala ba zan damu idan muka zama abokai wannan abu ne mai kyau ƙoƙari kuwa hakan yayi rayuwa abota a hankali take zama ta ma'aurata ni ma da fara ni da mijina mun fara rayuwa abota ne daga baya ta koma soyayya yanzu gashi muna jin daɗin rayuwar mu rayuwar za ta yi kyau za ta yi kyau san ba haka bane anti to menene matsala ce ta bangaren kuɗi ko dai mun yi aiki tukuru kafin mu kawo wannan mataki. Ah. Mama, za ki iya tafiya. Kin ga kiɗan cira mana. Ce cira ta ce ki tafi kawai ki je. Ki tur ba makiya kawai. ce wai me haka? Me yasa za ki ɗauko mamaki ki kawo ta? Kar ce, ina matuƙar ƙaunar ka. ahalina suna buƙatar na fita da mijin da zan aura. Amma, amma ba na jin soyayya kowa a cikin raina sai kai. Kai kaɗai ne mutumin kawai da nake so, nake ƙauna a zuciyata. Kai ne wanda idanuwa na suke gani. Na san idan dai har na rayu da kai, tabbas zan samu matuƙar farin ciki a cikin rayuwata. Dukkanin abin da ka yanke, ina nan ina jiran ka. ka murna. <laughs> Mun taya ka murna aboki. Ah, muna taya ka murna. Ina matukar alfahari da kai Kartik. Me yasa labai? Kartik shine gwarzon ma'aikacin shekara. Ku dakata ku dakata akwai sauran wani labari da. Kai ne za ka zama manaja na bangaren sashe mu na kasar Amerika. Oyo, gode mu, ya gode <laughs> Ya yi kyau, ya yi kyau, ku dakata, ku dakata. Zuwa dare za mu je mu shagali. Kai suwar ma. Me yasa na ga sai wani tunani kake? Ina mamakin yadda yake kusan nan ne. Tana matukar burge ni. Kaka kamanta da wannan abin kawai kai shagalin ka kaji. Ya ne abokai ko kuna shagalin ku kenan? Mm. Kowane lokaci shawuwa? Mm. Amma aiki kuma yana baki wahala. Ba kya iya aiki tukuru. Zuwa gobe zan fara. Da gaske? warka. Ah. Maza ka daga kada ka yi kewata. Ah. Na san so take kawai ta jimuriyarka. Ah. Kai abin da yake gabanka. Shi kenan. Hello? Kaka ce kana ina ne? Ina waje ne. Babana ne yake buƙatar zai yi magana da kai. Da fari kin kawo min mamanki, yanzu kuma babanki yana son magana da ni? Shikenan ba damuwa. Ki faɗa masa cewar zan zo. Kai da gaske? Shin ka tabbata? Ban yi tsammanin hakan ba. Shikenan to, ka zo da safiya gobe ka ji? Shikenan sai an jima. Yayi! Ni saka ƙarin girma? wannan kuma ga babar soyayya. Ke ba haka ba san ba abin da kuke tunani ba ne. Na rantsa muku ba komai. Kai kai mun ci ɗaya. Me ke faruwa? Oke wai sirri ce. Kai babana ne. Oh, oh. Ina jin ka baba. Me abin da kake a halin yanzu? Ba wani abu kawai dan karamin shagali muke. mu ina kokarin kiran ka ne ma. Kai me kake yanzu haka? Yanzu haka ina cikin gida ne. Kai Kartik. Na karɓi kuɗaɗen. bayan tsawon lokaci ban samu kwanciyar hankali a rayuwata ba a da a baya a kullum a cikin rayuwata na kasance zuciyata cike take da tunani amma yanzu san babu wannan tsoron baba menene faru kana ganin ba matsala dukkanin wani hukunci da na yanke wa kaina eh kwarai ko yaro na na riga da na san cewa duk abin da za ka yi ba za ka taɓa aikata abin da bai dace ba. Shikenan baba, sai an jima. Shikenan. <laughs> Duk abin da ɗaya yi, hakan abu ne mai kyau ga mahaifi. Kafin mu a ce ya sanar da kai abin da zai yi, har ka nuna mai cewa ka yadda da hakan. Kware ko domin yaro na a kowane lokaci a rayuwarsa, ya kasance kyakkyawan abu yake aikatawa. <laughs> Hakan ya yi kyau, rayuwa gwanin burgewa. mai gida da zarar mun nema wa buji mijin aure shi ma ya kamata mu yi kokarin nema mata mata aure ko ba haka ba hmm, eh kware akwai wani makwabcin wannan ƙauyen namu yana son haɗa yarinyarsa da ɗanmu zan yi masa magana akan hakan zuwa gaba Harsha MBBS ya auri bidiya MBBS wannan abu ne mai kyau kai likita matarka da ɗanka likita sannan kuma gashi za ka aure da yarka ma ga likita A takaice dai gidanka zai zamto tamkar asibiti. Akwai mutane da dama da suke jira na sai mun haɗu. Oh shikenan gode sai mun sake haɗuwa. Kai Kartik. Barka dai. Na ji daɗin ganinka. gode sosai. A shigo mana tawo ka zauna kaji kaga ka zauna mana. Barka Kartik. Barka dai anti. A shin me kake so kofi ko kuma dai juice? Ba abin da nake bukata. Ke da alama fa kunya ke ci. Kin san menene zai faru? Ki kawo mara abin da kike so. Kartik ni san bana jin kunya kamar kai. Dan haka zan yi ma magana kai tsaye. Chandra tana matuƙar ƙaunar ka sosai. Hmm? <laughs> Na kira ka ne domin ka san da hakan ɗin. Don haka a halin yanzu babban abin da muke bukata shine jin ra'ayinka. Magana ta gaskiya. Ni ma ina matuƙar ƙaunarta. Hakan yayi, kin yi farin ciki? a cocin da ka ne karci, ka yi ƙoƙarin sanar da iyayenka a fara shirye-shiryen aure. Baya da kun yi aure sai na danka maka baki ɗaya ragamar kamfani na ku je ku huta ku ji daɗin rayuwarku. Na gode kawu, amma ina da wani shiri. Oh da gaske kenan me kake son yi? Ina so ne na yi noma kawu. Mene? Wace magana ne haka? amma dai wasa kake? A'a kawu, ina buƙatar na yi noma ne. me kake cewa ka kartik ka san magana da kake furtawa kuwa a halin yanzu baka da wata matsala a rayuwarka me dalilin ka na faɗar hakan ɗin na tabbatar da cewa nan da wasu shekaru za ka samu ƙarin girma da dama cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ya kamata ka tsaya ka yi tunani menene dalilin da zai sa ka yi ƙoƙarin mai da rayuwarka baya tabbas wannan shashanci ne kartik kawo a lokacin da na zo na ji kuna magana kai da wani shi ɗin tsohon abokinka ne ko ya kasance likita ne sannan ya yi ƙoƙarin sanya ɗansa ya zama likita kai injiniya ne sannan kuma yarinyar kama injiniya ce kawu kalli ka ga shi ɗin jarumi ne sannan ya mai da ɗansa jarumi yayin da shi ma likita ya yi ƙoƙarin mai da ɗansa likita to amma ni ɗan manomi ne sai dai kuma ban zamo manomin ba muna yin kokari mu ga yayanmu sun zama abin da muka zama ne saboda cin nasara to kai saboda cetira ne kake kokarin yin hakan din a'a kawu hakan ne yasa na faɗa ma asalin gaskiyar soyayya ta akan cetira yana ji shayin na ba zaki sosai. Kawu! Ah, hai me kace anan? Shan me abin da ya kawo ka wannan wajen eh? Kai kamata tambaya. Ba na gaya ma ba, me ne wanda yake kula da wannan ginin? Kallaka ga, wannan dan gaba ɗaya aikina ne. ne. Yayi kyau kawu. Ah, na ji daɗi sosai da na haɗu da wani daga cikin garinmu. Haka ne gan kawu, ni ma na yi matuƙar farin ciki. Oh. yana da kyau mu dan zauna mu yi magana to amma sai dai ina da aiki da yawa gaba na ah. idan dai har bana kusa kwata kwata ba sa tsayawa su aiki mai kyau kana je kada ka damu za mu yi magana daga baya kaji je ka ah, yaro na ah, sai an jima sai an jima yaro na ha amma kuma ina ganin da ya kamata a ce na karɓi nan Kai ku daina maganganun nan ka zo ka cigaba da aiki. Sha banza kawai. Barka Allah bai ina zan samu mai kula da wannan ginin. Ni ne mai kula da wannan aikin me kake so? To amma kawo kuma. Ah wato ina neman ramana ne labai. Oh, na san bai fara aiki ba. Ka je ka duba wasa, kila na ciki. Za ka iya samun sa. Aiki kuma. Kai me haka? Ku wai koyaushe sai an tsaya na muku magana ne akan aiki ba za ku yi kula ba. haka kawo? Ha riga ne ka sani, mukan karɓi bashi mu bada gonar mu. A tunanin mu cewar amfanin gona, za mu samu kuɗaɗe a kansa. To amma sai dai hakan san baya yiwa. Dole na yi ƙoƙarin wani abu domin na ga na ciyar da ahalina. Me zai sa ba za ka yi aiki a gida ba? Wani irin aiki kake tunani? San ba zan iya aiki a yankina ba. Aikin da ya kasance kuma na ƙasƙantarwa. Babu wani aiki da zan iya ciyar da kaina da shi. yaro na maza ka je ka je idan har ta ganka za ta ji ba daɗi ni kaina ba zan ji daɗin hakan ba idan na kasance a wannan waje mm. kai da mana ya ka zo ka ci gaba da aiki mana to labai ga nan zuwa ga nan ya labai a yaro na aikin ka ya kasance aiki na da mutane suke ganin muhimmancinsa sosai a kada ka fada wa kowa a gida cewar ka gane ina wannan aiki Sirkina! Sirkina! Garin Imaro ya zo. Me yasa ka yi kuma ba za ka ce komai ba? Kafin yanzu ina karban takardun gonakin mutane ne. Amma sai gashi ya kuma kasabba ya zo ya karɓi takardun gonarsa. Dan sani ya aiwatar da hakan. Daga birni ya tura mar kuɗaɗe. Harakar kanka nan da wasu 'yan shekaru ga baki ɗayan filayen wannan yankin dukkaninsu za su kasance san zaman ta mallakinka kowanne za a sanya sunanka a jiki kada ma ka damu kanka na sanar cewa za ka yi haka. Kai talabati yaro na zai tafi ƙasar Amerika a da gaske nake gama. Kaga kai kokarin sanar da Malika ji. Ke buranya Kai yaya. Gaskiya dai jakar nan taka da nauyi. Mama ga yaya dan ya dawo. Ah, shikenan zai kira ka daga baya. Da ka sanar da zuwanka ai da babanka ya je ya ɗauko ka. Ina hakan ba damuwa bane. A'a mama. Yi za ka babanka magana yake ta yi a waya. Yana ta sanar da mutane cewa za ka tafi ƙasar Amerika. Gabaki ɗaya ya biya wani rudar da kansa akan tafiyan nan. Na san cewa yana jin yunwa ki kokarin bashi abinci mana. Tawo. Kaga ka tsaya ka ci sosai ka ji. Ga wannan hmm, mana ka da wannan. Kaga yaya. Idan ka je ƙasar Amerika, ina so ka tawo da iPhone babba, sannan kuma ka tawo min da kayan kwalliya masu tsada. Abin da nake so kenan. Kai yaro na yaushe ne zaka tafi ƙasar Amerika? Ba na buƙatar zuwa baba. Kware na san ba za ka je ba. Na san da cewar ba ka buƙatar ka kayi nesa da mu haka ne. Ah, to amma wannan damar da ka samu ba na tunanin za ka yi ƙara samunta. So nake na ci gaba da noma baba. Noma kuma? Shin me dalili? Me yasa ka ce haka baba? Kakana ya kasance manomi ne. Ina so na ci gaba da noma. Kai da bakinka ka sha faɗa cewa aikin mu abu ne da yake bamu farin ciki. Amma noma ba za ta baka farin ciki ba. Abu ɗaya kawai za ta baka shine damuwa da tashin hankali. Idan da a ce ina buƙatar ka yi noma, to da ɗaukan ka zan yi na kai ka gona. Shin me zai sa na tura ka makaranta? Ina da tabbacin zan samu abu mai kyau a noma baba. Wannan wani irin shashanci ne haka? A halin yanzu muna jin daɗin rayuwar ba tare da muna yin nomar ba. Muna alfahari da aikinka. Maza ka koma ga aikinka. Na ajiye aikin baba. Me kake cewa? Ke wai shi me yake cewa ka ne? Mutane suna ta fama domin neman samun aikin da za su yi, amma shi kuma ya ajiye aikinsa. da na yi tunanin wahala ta gama karewa a rayuwata kada ka yi ƙoƙarin dawo mana da ita shin menene haka a eh, kau na zance ɗanka ya dawo ko eh, ko dai ba da gaske ba ne eh, kai ya naga kamar ran babanka ya ɓaci ne ba wani abu kawai mu je yi tunanin abin da ka yi ne ka zo yin magana aurenka ne. Yaushe ne anti ta zo? Kwanaki biyu da suka wuce ne ta zo. Ta ce wa ɗanta ba za ta ci gaba da zama a birni ba. Kaga kamar ta kawai yaushe ne za ka tafi Amerika? Kai ka sabba. kai mutum ne mai matukar sa ka sha wahala akan karatun ɗanka a baya sai gashi ya kasance yanzu yana kulawa da komai na rayuwarka faɗa min ina ji. tunar ba ta da lafiya yanzu hakan nan ma muna kan hanyar tafiya asibiti ne. Ina matuƙar jin tsoron kada wani abu ya same ta. Ka samu ka zo da wuri. Ka karɓi nan. A'a, kada ki cire. Yalla bai. Ka yi haƙuri labai wato ina cikin wata utila ce shi yasa ban daga ba. Shi ke labai nan da safiya zan dawo. Shi ke labai na gode. Kai duk abin da mama take bukata na roƙi ka kai ƙoƙarin yi mata. Ka riƙe wannan. Ke dan ma wai kana nufin tafiya da kai? Kwarai ku akwai ayyuka da dama a gabana. Wani irin aiki na gaban ka da za ka tafi ka mahaifiyar mahaifiyarka wannan wajen? Kaga ni kaina ba wai ina so bane zan yi tafiyar nan. Saboda ita ne ma zan yi tafiyar domin daga na rufa mana asiri. Na ce mata ta zauna da ni a birni. amma ka baki ta ki saurara ta idan har nace zan zauna a wannan waje ina da tabbacin cewar gaba ɗaya rayuwa ta kunci za ta kare saboda babu wani aikin da zan samu domin ciyar da kaina barantana ma kuma har na ciyar da mahaifiyata idan har nace zan tsaya nan to tabbas zan yi asarar aikina tur wannan wace iriyar rayuwa ce haka mutum da garinsa amma gaba ɗaya ba zai iya zama ba kai karɓo na Kai, kaga kada ka damu kaji. Wannan abu ne da ya zama ruwan dare a halin ya zaƙi wannan. Dukkanin wanda yake rayuwa nan, to kawai da yana rayuwa ne ba wai don yana so ba. Kwata-kwata babu wata rayuwa jin daɗi a cikin wannan gari. Kunci ne kawai. Ka dube na jiya na gani ya bar mahaifiyarsa. tell Kartik, sau nawa ina kiranka a waya? Me yasa ba ka ɗaga min kirana? Ka rabu da ni kenan ko? Me yasa ka tsaya kai wani shiru? Kaga ka ba abin da babana ya ce ba har zuwa lokacin da za mu yi aure. Bayan aure in so sai kai abin da kake so. Kartik magana fa nake ma kai mun shiru. kan. Me ga taga? Ya kace wani abu kamar wani wanda ya susuce. Kaga, ka duba wancan bangaren. Citra. Ina ban gan shi ba. Ka yi kokarin duba wancan ɗaya bangaren. Ke Citra. Wannan ma wata manufa ce. kin nuna ranki ya ɓaci saboda na jefa wannan makullin haka ne? to baki ɗaya mutanen da ke wannan ƙauyen tun daga farkon rayuwarsa, har girma a kunci suke na tambaye ki wani abu shin me yasa kike so na ina matuƙar alfahari da kai kace to me yasa saboda ɗabi'unka suna matuƙar burge ni mm ɗabi'a shin kin san ko menene asali wannan ƙauyen shine asalina. mutanen wannan ƙauye da su ne na girma idan har wani shiga gidanta sam ko da wasa ba ta taɓa barin mutum ya fito da yunwa daga wannan gidan nata na koyi bayarwa ne daga wajenta kawuna ramana a kowane lokaci a gabaki ɗaya rayuwarsa mutum ne da yake a kowane lokaci ba za ki ga a fuskarsa ba na koyi wannan abin ne tun ina ranta daga gare shi. amma yanzu wannan mutumin yana aiki kullum domin samun abin da zai ci kullum sai ya yi fafutukan nema dukkan mutanen da ke cikin wannan gari gabaki ɗansu sun kasance a irin wannan yanayi suke iya lokacin biki ne kawai nake iya zuwa garinmu sai a yanzu ne na san asalin abin da yake wakana a duk lokacin da muka kasance za mu dawo wannan gari za mu zo mu same su suna farin ciki ashe sam abin ba haka yake ba kawai a zahiri ne suke nuna mana Ke za ki iya jure wannan abin tira? Shin wannan biki ne? Ko kuma dai jana'iza? Gabaki ɗan yaran wannan gari ba sa dawowa in dai. Sai iya kawai lokacin bukukuna guda biyu. Wannan wace iriyar rayuwa ce? Kin ga ki faɗa min sandiya. Shin a ganin ki ya cancanta a ce na bar waɗannan mutanen ƙauyen? Na tafi can wani waje? Na manta da cewa nan ne tushe na? tun da nake ban taɓa ganin hawaye a idanuwanka ba kartik sai a wannan lokacin a halin yanzu san ban san menene zan ce ma ba yau gai ke me yasa kai mata haka menene abin da ka kawo nan waje saboda ina buƙatar yin noma kwata-kwata ƙauracewa wannan ƙauyen namu sama kan ba shine mafitar rayuwarmu ba dawowa cikin shi shine asalin mafitar na yanke shawarar cewar zan dawo na ci gaba da noma babban ƙudurina kuma shine kowa ya dawo noma Ka yi karce ka buƙaci kowa da ke wannan ƙauyen ya zo. To ga mun zo amma kuma sai dai ka wani zauna ka yi shiru shin menene aka ɗin eh ka faɗa mana menene dalili. Me yasa wannan ƙauyen ake noma kawu? Ah, saboda samun aikin yi sannan kuma mu ciyar da ahalinmu. To amma me yasa yanzu aka daina ba wa nomar muhimmanci? Saboda ba ma iya cetar rayuwarmu da ita, ba ma da wani zabi face kawai mu ga mun daina yin Waye ya ce wannan shine zaɓin ku kawu? Kada ku ce ko da wasa za ku imani da hakan. Ah, kai Kartik, maza ka tafi kai tsaye ka faɗa mana me dalilin taron mu. Ba wani abu bane kawo. Gabaki ɗanmu mu dawo gida mu ci gaba da noma. Wannan kalaman naka tamkar kwai ne sai koyar da kaza da za ta haihu. Da fari ma kai shin menene abin da ka sani a dangane da noma? Idan ma an samu ruwa to babu iri, idan har kuma an samu iri to ba ma da takin da za mu sa shukar mu. ko da ma kayi shukar ba za ka samu wani amfani ba ita yanzu noma da kake gani a wajen mu tamkar caca take wata ba da riba a tunanin ka mu dawo ƙauye ne mu ci gaba da noma tun da ka daina nomar wace riba ka samu kai kana ji yaro zaman ma wannan gari fa ba zai yiwu ba domin gaba baki dan noma ba ta ba mu abin da muke so amma kuma ina da tabbacin cewa za a iya samun mafita a dangane da hakan din yaro kafin ka ce za ka canza wasu to sai ka fara canza kanka a wannan ƙauyen nan, akwai waɗanda kuncin rayuwa shine ke sanya su sheke kansu shin so kake haka din ya ci gaba Ku dakata mana. Me yasa ba za ku bar mata ya faɗa ke kiransa ba? Ya kamata ce kun tsaya kun saurare ni Kai san babu ruwanka da matsalar su domin ka biya bayan da ake bin babanka. Kai kana zuwa gari kai aiki sannan ka zo ka ciyar da ahalinka. To su kuma wane ne wanda zai ɗauki nauyin su gaba ɗaya? Ta ya kake tunanin wannan abu zai yiwu? Eh? Sarki na tambaye ka ka bayi amsa mana. Kai, wannan abin fa ba mai yiwuwa bane mu fece kawai. Kawai muna bata wa kanmu lokaci ne. Wannan kawai ba mu da lokaci. Za ka ta, za ka ta ku saurare ni. Mu je mu je mu je kada ku ya dan da shi. Babu eh, eh, nan ba. Mun ji ne kawai. Mun ji ne, me ku ji ce mana kidan? Ah? Kidan bari mu ji me zai ce. Idan dai har daukan nauyin ku shi kadai ne matsalar. To ni na shirye biyan abin da ake biyan ku. Idan kuka je birnin ku kai aiki. Shin za ku yi aiki a wannan ƙauyen namu ko kuma dai? Aƙalla ba za ku yi aikin da zai kasance ya ɗara awa takwas ba. Kuma san ba da wata matsala ta ɓangaren asara. Ni ne zan ɗau wannan. Eh, kai Kartik, me yasa za ka ɗora kanka wani hatsarin? Hm. A lokacin da ina yaro kuna faɗar wani abu. Cewar wannan aikin gwamnatin kwata-kwata ba zai yi mu dogara da shi a rayuwarmu ba. Na jima ina sauraron hakan daga bakinku. Ba kuma daga ɗaya daga cikin ku ko kuma dai mutum biyu ba. kusan gabaki ɗanku ne kuke faɗar hakan. Ya kamata mu tsaya mu aiki domin cimma nasarar Mu tsaya da ƙafafunmu mu kasance muna zaune a cikin ƙauyukanmu ba wai muna zuwa wani gari muna yin aiki ba. Ku amince

ikon tafiyar da ku da kuma na dakatar da ku shi ne ke da muradi na ganna juya wannan duniyar a hannuna na bi ƙarfin duk wani mai tunanin ya kai ba na da buƙatar